Larabar nan 18 ga watan nan na Janairu wa'adin mulkin shugaban Gambia Yahaya Jami ke karewa kuma ba alamun zai mika Adama Baro mai jiran gado mulki. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ke kan gaba neman maslahar diflomasiyya bisa jagorantar tawagar kungiyar tattalin arzikin Afirka ta Yamma ECOWAS da ta ziyarci Banjul har sau biyu ba tare da kammala gano bakin zare ba. A halin yanzu dai Adama Baro ya ɗora aniyar za a rantsar da shi bayan 18 ga wata. Duk da yanzu dai yana zaman jira ne a Senegal. Shugaban asusun makafa a Najeriya mai ra'ayi ilimi da dimokuraɗiyya Dr. Kwale Shetima ya ce zaɓin amfani da karfin soja ba zai haifar da riba ba yana mai da shawarar gwamnatin rikon kwarya ko ko ta hadaka kamar yadda ya faru tsakanin tsohon shugaban Kenya maiki Kibaki da Raila Odinga bayan rikicin zaben kasar a takwas. in ba isa a ba sojojin da ECOWAS za ta tura din da kuma su ma sojojin daga wajen da kuma ma faran fula wanda su ba san abin da ake ciki ba mutane da yawa su zo su mutu a zo a sa sabon mutum a wajen mutanen kasan watakila ba za su bashi bayan baya ba to kaga wannan ma kuma wata sabon rigima ce nake ganin cewa inda da za a samu wata maslaha ko ma da gwamnatin ƙwarya ne za a yi shi ma sabon shugaban ƙasan da aka zaɓa da shi kuma mai barin gado ɗin ya zama cewa dai kowanne gefe ma'ambata an ta nata kaso a cikin wannan ne ɗaya daga cikin abubuwan da nake ga cewa watakila in an yi sa'a za a iya samu maslaha kar abin ya zama cewa kowa ya ja kuma ya zama cewa daga baya kuma kowa ya rasa. Shin in har lalle sai soja sun shiga lamarin Najeriya ka iya zama jagaba? A tarihi dai Najeriya Najeriya ta tallafa wajen dawo da zaman lafiya a basasar Liberia da Saliyo har ma da tura dakaru don kawo salama a Darfur din Sudan. Duk da Najeriya ta ba da goyon baya wajen dasa demokuraɗiyya a Cote d'Ivoire, amma Faransa ce ta yi jagaba wajen tura tsohon shugaba Laurent Gbagbo da ɗora zaɓaɓɓen shugaba Alhassan Ouattara. Hakanan Faransa ce ma ta yi jagaba wajen kawar da gwamnatin Ajiwa ta 'yan tawaye a Mali. Karfin soja da na demokuraɗiyya za su ƙara wa Najeriya ta goma shi a Afirka, kamar yadda ambasada tahiru ya zayyana dalilan karfin Amurka a faɗin duniya. Ba wata ƙasa a duniya nan da ta kai Amerika ko wajen tattalin arziki ko wajen ƙarfin soja. Don haka ba wata ƙasa wanda ba za ta so tana dangantaka mai kyau da Amerika ba. Kuma Amerika suna da capacity da za su durkusa wata ƙasa da ba su so. In ma ba za su zo directly ne ba za su iya amfani da position ɗin da suke da shi a international organizations su musguna wa ƙasa. kuma su da yake sun suna da ƙarfi za su yi abin da suka ga dama kuma ƙasashe suna bin su don a samu dai a zaman lafiya ko da dai ba a son abin da suke yi amma dai za a bi su don dai a samu a zaman lafiya. ko ma dai me zai faru ecowas ya kungiyance za ta yanke matsaya kamar yadda ta matsa lamba kan hana tsohon shugaban nijar tanji mamadu ci gaba da mulki a wadi na uku haka na akwai masu sharhin ɗari-ɗari da zuwa hijira najeriya ga shugabanni masu matsala tun saɓani da sa'a da tsohon shugaban labira charles taylor ya yi da ya tsinci kansa a kotun duniya duniya ta birnin Hague daga yankin Najeriya. Nasura da Malika Murar Amurka daga Abuja, Najeriya.